assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fiƙihu da zamani yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a ko'ina a faɗin duniya barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai ƙayatarwa masu bibiyarmu a wannan shiri idan ba a manta ba shirin fiƙihu da zamani shiri ne da ke tattaunawa akan sababbin abubuwan da suka zo a wannan zamanin muna gayyato malamai don jin yaya hukuncin wannan abubuwan suke ko kuma yaya za mu yi aiki da waɗannan abubuwan a cikin ibadunmu irin abubuwan da ɗaiɗaikun mutane idan suka tafi zuwa ga ƙur'ani ko hadisi sai mu ga samo hukuncinsu ko zaƙulo hukuncinsu yana yin wahala irin waɗannan abubuwan malamai masana fikihu suna ijtihadi ma'ana iya bakin ƙoƙarin su ganin sun ɗau wa'innan abubuwan sun auna su a mizani na shari'a dan zaƙulo hukuncinsu a cikin ƙur'ani da sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa akan wannan batu zauren namu yana nan dai tare da wannan malamin masanin fiƙihu a malam idris Sulaiman Abu Shuraiha. Malam Sulaiman Abu Idris Sulaiman Abu Shuraiha wanda aka fi sani da Abu Shuraiha. Akarmakallahu barka da zuwa. Barka ka dai assalamu alaikum. Uh, kusan ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin kai tsaye. Masu bibiyar mu a wannan shiri kusan shiririkan da suka gabata in ba a manta ba mun yi mun tattauna akan abubuwa da dama wanda daga ciki har akwai irin su yaya ake tafiya a jirgin sama hukuncinsa da sallah a ciki wanda malam ya yi mana bayani a kansu so to idan muka dubi kamar irin tunda duk ana akan jirgin ne sai na ga akwai ma wata matsala da kusan a yanzu idan muka duba musamman masu hannu da shuni idan wani dan uwansu ya mutu haka a wata ƙasa ko kuma shi kan shi ya mutu a wata ƙasa ana ɗaukan mutum tun daga wancan ƙasar ko amerika ko wata ƙasa makamanta haka za a ɗauko shi a sashi kwato a kawo shi zuwa ƙasa to irin wa'innan abubuwan akar makallahu menene hukuncin sa a cikin addini <clears throat> alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin man arada mu'nisan fallahu yakfi ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه من أراد الأولى فالقناعة تكفيه من أراد واعظا فإن الموت يكفيه من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفي نعوذ بالله من النار أشهد أن لا نعم. إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله آه، وبركاته wannan قضية mm. wadda yake zamani ya kai ga yanzu akwai qadiyya ta jirgin sama wanda a lokaci guda za a iya ɗaukar mutum baya da lafiya a kai shi ko Amerika ko a kai shi a ingila ko a kai shi abin nan india ko mm. china mm. wani lokaci akan kai su wurare daban-daban mm. to kafin wannan matsalar yana da kyau mutane su fahimci wani abu da kyau mm. shine duk lokacin da za ka ɗauki ɗan uwanka ka kai shi wata ƙasa to ka dubi ƙasar musulunci saboda kai wane ne musulmi ne ƙasashen musuluncin nan ƙasashe ne waɗanda yake alhamdulillah sun yi nisa wajen fahimtar musulunci wanda yake misali ɗan uwanka ka kai shi saudi arabia sai ya rasu a can mm. kaga baka da matsala cewa sai an ɗauko shi kan eh, kai gaba ma ta kai ka gaba ta kai <laughs> gaskiya ne an rufe mutum a can ko a kai shi wani waje bangaren mm. madina ko a kai shi mm, egypt ko surare dai wanda yake mm. alhamdulillah akwai matsaloli muna ba da watin shawara ba shawara ba kai muna gaya wa mutane abin da yake gaskiya su yi kokari kada su rika mutuwa a hannun waɗanda ba musulmi ba sai in abin ya kai ga babu takassusin da za a ɗauki wannan bawan allan a kai shi wannan wurin ma'ana kasusi irin fagen mm. abin da mm. za a kai shi na fannan ko misali ido ko a eh, can babu masu wannan harkar ido din yawa ko a ce bangaren abin da ya mm. shafi eh, huhu ko hanta ko wani abu dai wanda yake can din ba za a iya samu ba don babu kwararru to idan aka tabbatar da cewa ba za a abin nan ba to mm. ana iya kaiwa can don mm. saboda neman magani mm. don saboda neman magani shi kansa abin da aka fi so in ta kama a ce musulmi yau musulmi in mace ce mace ta yi wani mace namiji wa namiji yawa musulmi yau musulmi in an zama ba makawa to shi kena dauke shi a kai shi wani wajen to shi kenan ya halatta haka to a nan wurin za a lura da environment wurin da aka kai mutum wurin yaya yake inda aka kai shi an kai shi inda kawai ba musulmi ba ne gaba ɗaya nan kuma da aka kai shi wurin kamar irin faransa mm. an taɓa samun wata jaliya idan aka ce jaliya mutane irin na jaza'ir misali suna zaune a faransa mm. sun taɓa rubuta tambayoyi game da matsalar watan rufe watan neman ah, mamatansu mm. wanda yake kafin nan mm. za mu zo kan wannan mm. mas'alar a takaicen takaicewa ya halatta watan bai halatta a cire mutum daga wani wuri a kai shi wani wuri ba abinda malamai suka ce makaruhi ne a yi haka kai sun kusan duk sun tattaru ma cewa akan haka din mm. cewa bai halatta a ɗauki mutum a kai shi daga wani wuri a kai shi wani wuri ba Allahumma sai dai in an samu watin saboda hadisai da suka zo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi gaggawar rufe ku yi gaggawar rufe mamatanku mm. saboda me in alheri ne su masu alheri ne alherin za ku kai shi kai in kuma masu sharri ne hmm. ba mutanen kirki ba sharri ne za ku tunkuɗe daga kafaɗinku kaga wannan ya jawo ma haɗin jirgin bala'i kenan in ba mutumin kirki bane aka ɗoro shi a cikin jirgi kuna a cikin jirgi to kaga kaga kaga musiba ce ko sharri gaskiya yawa to saboda wannan kaga annabi ya ce ai gaggawa mm. to a cikin ɗauko mutum a kai shi wata ƙasa mm, daga wata ƙasa zuwa wani ƙasa mm. akwai jinkirin rufe shi akwai jinkiri an taɓa samun aisha tana da ɗan uwa abdurrahman ɗan abubakar radiyallahu anhu anhu ma jami'an anhu ma ajma'in hadda baban nasu gaba ɗaya ya rasu ne a ƙasar habasha to da ya rasu a kasar habasha sai aka ɗauko shi larabawan da ke can sai suka ɗauko shi sai suka kawo shi makka suka ga can ya kamata a rufe shi aisha radiyallahu anha ta tashi ta tafi wajen kabarin nasa wani zai iya tambaya cewa ai akwai hadisin da ya hana mata ziyartar kabari to matsayinsa eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce su dawoma suna tafiya mm. kowane lokaci su je wajen ziyarar mm. kabarin an hana haka mm. saboda mata suna da wasu matsaloli na abin nan abin da ta ce da Allah ya sanya na halarce ka da ban zo na ziyarce ka ba ka lura ka dube da na halarci rasuwarka da ban ziyarce ka ba abin da ta ce kenan ina wurin to da ba zan zo ziyarar ka ba sa'an nan kuma da a gaba da a inda aka rufe ka a inda ka rasu can kake da ban bari an ɗauko ka an kawo ka ko da garin makka bari to a nan wurin akwai matsalar da za ta taso a ita ce matsalar wato kusanci da makka da madina idan mutum yana kusa da madina ne dabba nesa ba mm. ko kuma yana kusa da makka dabba nesa ba mm. wannan ya halatta a ciro shi daga ƙauyensa a kawo shi nan don saboda mm. alherin wa'annan makabartun guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu baƙe da hajun ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauke su ne a zazzage su a cikin aljanna baki ita ce watan makabartar madina, madina. hajjun ita ce hmm. makabartar makka hmm. to saboda haka aka ce eh, wasu mazabobi suka yarda da cewa ana iya ɗauko mutum a hmm. zo a kawo su wasu kuma suka ce a nan dai inda kake nan din za a ma'ana in na fahimta shi kanshi wannan hukuncin khas ne ko ya keɓanta ga waɗanda suke kusa da wajen ko madina ba wai a ɗauko ka da wata ƙasa a kai ka ko maka ko madina ba in kana nesa to shi kenan to wannan kaga bayanin da aisha ta yi radiyallahu anha mm. daga habasha zuwa madina mm. ai ba kusa bane ba kusa bane mm. eh, ethiopia kenan ita ce ake cewa abin nan daga ethiopia zuwa saudiya to kaga wurin ba kusa bane aka ɗauko shi a wannan lokaci ta yi bayani akan haka a takaicen takaicewa idan ya zamanto cewa an duba ba yadda za a yi su can in aka kyale shi za a iya wulakanta gawar ko kuma idan za a rufe shi dole za a rufe shi ne a makabartar da wa'anda ba musulmi ba kaga ba a rufe musulmi a makarantar kamar yadda ba a abin nan ba a rufe wanda ba musulmi ba a hmm. makabartar wanda yake musulmai ta musulmi so don haka idan ta kama aka tabbatar da cewa akwai matsaloli irin waɗannan hmm. to a ɗauko shi ɗin a kawo shi zuwa garinsu a matsayin dai a karhanci duk da yake ana lura da darura mm. darura tu tuqaddaru bi qadriha mm. ina fata an gane darura idan ta zo mm. ana kaddara ta da matsayinsa a bar shi a can ne ya samu wulaƙanta ko kuma a ɗauko shi a kawo shi ƙasar da take ta musulmi a yi masa a shirya shi a gyara shi to irin waɗannan abubuwa za a lura da su a gane don saboda ita shari'a kullum tana tafiya da abin da ya shafi a watin maslaha ina fata an fahimta don wasu wuraren idan aka bar gawa irin waɗannan abubuwan akwai abubuwa da suke faruwa da su da yawa su gawar su gawar ana iya satar wasu abubuwa daga cikin abin nan ɗinsu cikin jikin wannan mamacin ko mm. makamancin wannan wanda yake ma layu madu bahu abinda ba iya abin nan don saboda ba imani gare su na cewa mm. ba su dai bari su yi amfani da wannan abin don su samu rayuwarsu ta abin nan akramakallahu kafin ka ci gaba bari mu tafi hutun rabin lokaci masu kallon mu da sauraron mu za mu je hutun rabin lokaci za mu dawo ku kasance tare da akwatin talabijin ku muna nan dawowa ba da jimawa ba.